l'islam nous propose le juste milieu. Tout extrémisme est interdit en islam. Sheikh Bizo Umaru kenan ɗaya daga cikin malaman da ke gabatar da wa'azin musulunci a jamhuriyar Nijar. A nan yana fayyace ainihin abubuwan da musulunci ya zo da su domin kyautata mu'amala da abokan zama, saɓanin yadda a yau masu tsatsauran ra'ayi ke fice gona da iri akan maganar da ta shafi addini. Malamin na cewa musulunci addini ne da ke buƙatar wanda ya imani a kansa ya tsaya a tsakiya. Tursasawa ko musgunawa ɗabi'u ne na kaucewa hanyar Allah. Ƙungiyar matasan da suka samu guraben karatu kyauta a ƙasar Amurka a ƙarƙashin tsarin da ake kira Niger USA IVLP Alumni Association ce. ta shirya wannan taro a matsayin rigakafin barazanar da matasa ke fuskanta daga tarkon kungiyoyin ta'addancin da ke da sansani a yankin sahel in ji shugabanta morira fan yau cikin nijar kowa ya sani kai akwai wadansu gare da babu kwanci hankali saboda shi ne muka diba wace anya ne za mu bi don matsalar namu kare da shi ne don saboda shi ne muka tayo eh, wani konferensiyar ya zo ya bayar da bayani don musa eski in mun binye haddini mutane suna su bari abin su nan gai mu duk mun yadda da Allah tilas in muna so mu yi kokawa da wanda ga da ba su da kyawu sai mu tai mu aiki da addinin mu saboda shi da mun ciro malam bizo ya zo ya ban bani dan mu sai eske in mun bi hannun addini mutane matasa suna yi su bar abin su nan gai da bai da kyawu cikin garin mu mahalarta wannan muhawara sun yaba da wannan yunkuri da suke ganin zai ankarar da matasa su yi taka tsantsan da dukkan wani ta yin da ke kama da na masu tayar da kayar baya ko da yake nasiru bodo ɗalibi a jami'ar yamai na cewa dole ne shugabannin afirka su canza hali muddin ana son kare matasa daga aika-aika duk wannan abubuwan da tashi eh, hankali da ake cikin duniya eh, sirtu kasashenmu na afirka talauci ne bankin talauci akwai jahilki wannan jahilki dan a yake shi kwalcin ya kamata a saya a san ya za a yi ba sai zai iya sa dan talaka ya zama shugaban kasa kai da baka ba mutum aiki ba baka ba shi ilimi ba baka ba shi lahiya ba ka zo ka tambaye shi kace bai aihu ko bai kaza bai kaza ba shi wa ofishin jakadancin amurka ne ya dauki ɗawainiyar wannan muhawara wacce za a ci gaba da yada makamantanta a sassan nishar don karfafa zaman lafiya mai dorewa in ji shugaban cibiyar raya al'adun amurka mr john doe sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.